taron maulidi suke fa a shekaran jiya ranar lahadi jirgi ya zo bayan allah na ya musu ruwan bama bamai bayan sun zo kwashe yan uwan nasu ma ya sake dawowa wala duk wanda ya ce ga adadin da aka mutu ƙarya ne wasu ce ɗari wasu ba iyakar wasu ma wasu ma konewa suke ba gaggawa nasu ba da kun san babban sharrin shine ke son faɗa yaudaran magoya baya da ake yi mutum ya mutu wajen bidi'a a ce ya yi shahada wallahi tala abinda 'yan shi'a suke mutanen su kenan 'yan shi'a su alzazzaki su ɗabi magoya bayansu su je abuja zanga-zanga a harbe su a kashe a ce ya yi shahada don a ƙarfafa ma na baya gwiwa su ma su je a kashe su irin wannan to ka ga abin da yake faruwa waɗannan kaza maulidi da bid'a ne wannan taron na bid'a ne kuma taro ne mata da maza taron da ya saba ma Allah taron da Allah yake fushi da shi gashi an kashe su amma yanzu ana yaudar cewa shahada masu kai kaga ne ne sharri malamai ku ji tsoron Allah musamman malaman bid'a dillalan sharri wallahi za ku hadu da Allah maulidi ba addini ba ne a ranar ma da aka haife shi manzo Allah bai yi bai ci ayi ba yan shiya suka girkiro shi a karni na hudu zuwa na biyar kun sani kuma kuna faɗa amma yanzu shi har ana tarayen watan watan ya wuce ma ana raka shi yanzu idan kun ce ranar sha biyu an haifi manzon Allah ga rabi'u alwa eh, ranar litinin to dan Allah ranar lahadi kuma wa aka haifa a jumadar wa aka haifa ku gaya mana don Allah wa aka haifa